أعوذ بالله Oh. وليقع سلمة إلى وقامت النور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتهرق ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطل من أحوال العباد جعل العلماء واثقة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta nor lazare ƙofar gidan alhaji abdulaziz a kuma cikin wannan birni na niyame ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka manyan maluma sun gabatar da wa'azi akan wannan mimbari. Allah ka kara musu albarka Allah ka kara wa ilimin su albarka da mu da su Allah ka ba mu ikon aiki da ilimin da suka karantar da mu wa'azin mu yau yana da take taken wa'azin mu yau ne ɗiban mahu mahaukaciya wani zai ce ne ɗiban mahu mahaukaciya to ku tsara ku ji abin da ya faru ne da ta tafi daji domin ta ɗebo kara ta tara kara da yawa ta daure sai da ta za ta ɗauka ta yi ta yi ta ma kasa motsa jami karar saboda nauyi sai ta ce na san maganin matsalar sai ta kwance amma da ta kwance mai maimakon ta ke kuma sai ta sake karo karar sai ta sake daurewa to ta nauyin kara ba sun san da zai zo gida ba Allah ka gafarta mana ɗazu da safe mun gabatar da lakca ta mata a makarantar nurul furta. a nan cikin garin yame inda muka yi wa mata wa'azi cewa su ji tsoron allah idan mai gida zai yi amarya kar ta taka shi goki su ba shi dama ya karo Allah ku sa abin da zai ba ku bayan an gama wa'azi mata sun aiko da sako sai ka ce malamu maka alkawari Allah ya da wannan wa'azin za mu yi aiki da shi saboda haka yanzu babu sauran uzuri ga wani mutum a cikin garin da ya mai in zai yi amarya ya ce yana tsoron uwar gida ita ta hana uwar gida yau ta ce ta ba da dama kenan in Allah ya daga yanzu za a yi da shigowa da su ya matasa ko ba za ta motsa ba da Allah ya kawo hali wal kawai da gaggautawa Allah ka gafarta mana to amma sai suka ce muna so ka ta da maza kuma su ma wata matsala guda daya idan sun karo ni to su rinka ba mu haƙoƙinmu suka ce akwai matsala da ke faruwa za ka samu mutum yana da mata daya da ƙin yake iya ciyar da ita ya ajiye a gidan haya suna wasan kuya da mai gidan in ba da lafiya bai iya kai ta likita sai mata magani makarantar islamiyya ma bai iya biya mata ita ce take kokari da kokuta ta san yadda za ta biya ƴaƴanta ba zai iya biyan ba zai iya ɗaukar nauyin ilimin su ba tarbiyyar su babu abin da ya shafe shi ita kada take fama da Allah ya masa gaban katar ya samu jaka ɗari biyu sai ya danna cikin gari da gudu ya ce ina da bazawa ta ce to kaga annan su ma adalci ba wanda yake da halin karawa ya ƙara wannan abu ne mai kyau amma idan karfin ke da rike mata ɗaya ne ka ruba kanka asiri ku ruba wa juna asiri ku makale

abin da ya kwanta muku a zuciya ya muku daɗi a ranku daga mata yi idan ka gama ce ka ji hankalinka ya kwanta da ita kana ƙaunarta kana santa Allah madaukin sarki ya ce ka je ka auro ta shi ne fankihu ma tsaba lakum minan nisa wannan kalma da aka ce zuciyarka ta natsu da ita wannan ya nuna a musulunci ba a wurin dole kamin a yi aure ana bukatar a samu kauna kenan matar da za ka aura ya zama kana son ta da gaske a cikin zuciyarka ita ma tana ƙaunar ka tunan da yake tsammanin za a yi zaman lafiya kada ka je kana neman yariya ba ta san ka amma kai ka tsaya ka dage sai ka aure ta ana alhaji ta ce ba ta ƙaunar ka yana wannan ba matsala ba ne. ni dai a daura in dai aka daura ta shigo gidana an gama ta ka kuke na ta kanku ba wani kafewa da ta yi za ka samu matsala wata ran fankihu ma tsaba da kun da nisa da ana idan za a yi kirge da nawa ake farawa da ɗaya amma wajen aure ba a fara da ɗaya ba da me aka fara masla biyu biyu biyu kai ma biyu biyu biyu biyu biyu wasu lasa ka Allah ya ce ko ba ku aure uku ka aure uku ya aure uku shi ma wancan uku ka Allah ya ce wani ba idan an samu dama ma hudu ka zama general kenan hudu ka zama cikakken mai gida ba abin da ya sauran dare a ta tashi girma ana ashiwa shi warba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin wannan al'umma shi ne wanda ya fi su mata yi wannan ya sa zan allah ya fi kowa alheri mata nawa ya aura ya auri mata guda goma sha uku biyu annabi ya rabu da su duka yi kwanciyar aure da su biyu sun rasu a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam guda tara su ne waɗanda annabi ya mutu ya basu suka yi masa ba mu ba a dama wani mata tara ba iya mata hudu aka halatta mana amma shi an halatta masa ya auri fiye da hudu saboda ya fi kowa a cikin al'ummarsa alheri shi sa malamai suka ce mai mata hudu ya fi mai mata uku alheri mai mata uku ya fi mai mata biyu mai mata biyu ya bi mai daya mai daya ya fi goro shi kan goro bai fi kowa ba he is just a zero behind a business shi goro ana lissafi ba ba a san ya gafarta mana na masdar wasu la to amma Allah ya san ba kowa ke iya auren biyu da mace ba sai ce fa in Allah ta adilu idan kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba adalci nan bai takaita ganin adalci tsakanin matar wajen daidaito tsakanin su ba adalci a nan ya kushe adalci wajen ba su haƙƙinsu ƙarfin wadatarka da jarinka ba zai iya riƙe mace fiye da ɗaya ba idan ka aure fiye da ɗaya ba za ka iya bata haƙoƙin da Allah ya ce ka bata ba wasu haƙoƙi ne wa'annan za mu bayani su in Allah maɗaukin sarki ya mace idan ka san ba za ka iya mata adalci ba me ya zafi Allah ya ce fawahida sai ka samu guda ɗaya ta kashe gobara sai ka ka zauna ne yanzu to kai shari'a akan mace daya ba kowa ne wai a musulunci ya kare a da mace ba idan ba za ka mata adalci ba Allah ya ce ka dawo ka auri mace kwara daya talli si ke nan ko ta zama har ku zama wa da kanwa idan mutum yana da mata da suka sai da ciyar da ita ba kana iya ga aure ta matar ka ce amma ta nemi abin da za ta ciyar da kanta ku yanga ba ta da haƙoƙi irin wanda ɗaya take da su shine Allah ya ce an ma malakat aimanuku wannan aya ta nuna mana muhimmancin aure ta nuna mana muhimmancin aure fiye da mace ɗaya amma kuma sai ta sanya mana ka'ida da sai an cika wannan ka'idar ne ake auren fiye da mace ɗaya Allah ka gafarta mana ana ramma a cikin suratul nur sai Allah ya ce wa aiki hul ayama minku wa aiki hul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imam samu goro a cikin ku a aure da shi da Allah madaukakin sarki malamai suka ce kalmar goro da aka ce ayama kalma ce jami'a domin jami'i ne na kalmar aibu menene aibu duk namijin da bai da mata sunan shi aibu matar da bata da miji sunanta aibu da namijin goro da macen goro da tsulu da tazuru da bundaki da goro da goriki da burin gwamnati da tsara kusan su yi ba wani ajiye su ne ba akwai koro ɗan aji ɗaya akwai koro ɗan sharar mage shi ne masu kowa jide ba su guda akwai koro ɗan aji biyu akwai na aji uku haka suke kashi kashi tun daga tsoro shi ne murahiki wanda ya doshi balaga bai gama cikakkiyar balaga ba to idan haka ya fara yin leke-leke a masa aure ta zuru shi ne wanda ya balaga bai yi aure ba shi ma ya shigo ciki a masa aure akwai bundaki kaga mutum ga saje ga gemu ga daga gemu wanda ba bai taba aure ba shi idan ka ce masa ta zuru ya wuce ta zuru ko bai taba yin aure ya sake ba balle ya kai ya goro to wannan shi ne bahaushe ya ce hukun zaki saboda shi ba rakumi ba shi ba rago ba kun ga zama buga wanda ya aure ya sake sai a ce masa me goro saboda ya taɓa yin aure idan bayan ya sake ya kai shekara goma da kara aure ba ta wannan goro ya fara rikewa to shi ya wuce goro yanzu ya kai goriki idan ya kai shekara ashirin da masa da mata to ya wuce boliki ya kai gwani amma duk wa'annan gaba daya qur'ani sai ba su suna guda daya yace wa ankihul ayama minku Allah yace wa salihina min ibadikum wa ibadikum hakan nan nagartattu daga cikin bayinku da kuyanginku su ma a auren da su ko da ba yaya ba ne saboda albarka da alkhairi da yake cikin aure Allah ya ce in yakunu fuqara idan da talakawa ne to kada tsoron talauci ya hana su su yi auren yughnihim Allahu min fadlihi Allah zai azurta su daga falalarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace salatatun ala lahi auduhu mutane guda uku Allah ya daukawa wato kansa alkawarin zai taimake su wasu na mutane guda uku mutum na farko al-mujahidu fi sabilillah sojan musulunci da ya je jihadi Allah ya yi alƙawarin zai taimake shi ko ya nasara ya ɗebo ganima ko ya samu shahada ya wuce aljanna ya yi tantance mutum na biyu al-mukatabul ladhi yuridu ada bawa da mai bawan ya ɗora masa haraji ya ce in ka biya kaza na yanta ka to Allah zai taimake shi ya biya abin da zai yanta kai shi waye mutum na uku annakihu alladhi yuridu afa wanda saurayi da ya je ya aure dalilin da sa ya auren don ya kare kansa daga fadawa zina to shi ma Allah madaukin sarki ya alƙawari zai taimake shi saboda haka samari idan Allah ya ba ku damar aure kada ku ki da tunanin cewa ai idan kai aure za ka tsaya ce abin da kake da shi zai kare a auren ba zai tsaya ta kuma Allah zai sa muku albarka a cikin neman wani zai ce to wannan ya ba da daman kenan ko ban da hali ina da mata da yin kara likitocin biyu ban da hali ina da mata biyu ana kurkuma da rayuwa in sake likitocin uku ina da uku na kasa rike su da likitocin hudu a ba abin da ƙur'ani yake karantar da kake da ba in baka da matan ma baka da hali yadda za ka yi auren Allah cewa yake kai hakuri bai ce ka je ka rikido ba aya ka gaba sai Allah madaukin sarki ya ce wal yasabi alladhina la da لابتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم الله يسوع يستعجب الذين لا يجدون نكاحا wanda bai da halin da zai aure bai da sadaki da zai bada bai da inda zai aje matar bai da sana'ar da zai rike matar da Allah wanda yace sai yayi aure ya zama dan take bai ko zama dan take bai Allah ya ce to irin wannan da Allah ya jefa shi a wannan larura kar ya dauka Allah bai san da shi ba Allah ya ce wal yasta'fif ya haƙuri ya kame kar ya je fada da yaro hatta yi guri ya kuma Allah min har sai Allah ya wada tashi daga har sai Allah ya buɗa masa kofar da zai iya biyan sadaki زي سامع وماتل إندو في أزيتا زي يتشير لإنتي الشهر لإيتا يلا لسناعة دبي بجي بجي يجي سامو تو أولا يوكسين مزل سوري سيدي أولي أنسى كلا عدب محمد صلى الله عليه وسلم ديتي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أكد للبصر وآثر للفرج فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاع maza Allah ya ce ya ku samari wanda ya mallaki ba a cikinku menene ba za ka iya daukar ɗauniyar aure menene ba za ka iya biya wa matar bukata ta ta sha'awa wanda ya samu wannan dama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ta bori aure saboda mai fa innahu aghaddu lil basar da Allah ya ce mu'minai su nutsa su daga kallon matan banza to matar za ta taimaka maka in kai aure zai taimaka maka wajen rusa ido matar za ta taimake ka wajen rusa ido ka ba za ka rika kallon matan banza ba wa asanu lil farj da Allah madaukin sarki ya ce maza ku kame farjin ku kar ku je ku yi zina to idan kai aure auren zai taimaka wajen tare ka ba za ka je ka fada cikin zina ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wanda bai samu damar da zai aure ba bai da hali to ba a tilasta masa ya ce ko ya za ya dauki ba dadi sai yayi ba ya dauko yar mutane ba zai iya ciyar da ita ba ya kasa ba ta wurin zama ba sana'a ba aiki yi a nan kosa ga matsala ta ma nan ba a zama shan inuwa ba ka da hali ba a ɗora maka ba to ya za ka yi sai a zai ce fa alaihi bi sau to yi ta azumi saboda haka gobe ka ji abin da za ka yi kai ta nausa azumi bil haƙƙi da gaskiya kai ta nausa har zuwa lokacin da Allah zai guda maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan azumin da za ka yi kamar dandaka ne a gare ka abin da ake cewa castration to wani goma malamai suka ce in ya korafi sosai ko yana azumin ma wajen jini shawa goro in ya sha goranci ya korantu ya korance to azumin ma bai iya taka wa shawa sabuki to shi ya zai malamai sun ba shi shawara suka ce je da cin abinci kala daban-daban an gane kar ya je ya ci shinkafa ya ci dafaduka ya ci kafin da lage ya ci alale ya sha lemu ya sha ayaba ya sha kankana ya sha gwanda ya ci gasasshen rago ah, ya ce ciye abinci kala daban-daban ya samu tuwon masara miyar kuka ka tsaka daga lokacin da ka je ka aro mace daga gidan iyayenta aka ɗaura muku aure to akwai haƙoƙinta da Allah ya ɗora a kanka wanda ya zama wajibi ka bata waɗannan hankokin menene haƙƙi na farko haƙƙi na farko shine yayin da aka ɗaura muku aure da ita to kai za ka sama mata muhallin da za ta zauna kai mai gida kai aka ɗorawa ka sama mata muhalli inda za ka zauna dama ai an baka kashe da tun ta farko idan baka manta ba annabi adam lokacin da Allah ya halice shi ya sanya shi a cikin aljanna ya ce shaidan yawa annabi adam su sujada annabi adam shaidan ya ƙera masa su sujada Allah ya la'anci shaidan shi kuma annabi adam aka cire ƙashin haƙarƙarinsa aka halitta masa matarsa ita ce wa ita ce uwar mu hawa annabi adam shi ne namiji na farko a duniya ita kuma ita ce mace ta farko a duniya yanzu annabi adam ya samu mata ƙur'ani mai girma ya faɗi yadda wannan da ya kasance a cikin suratul araf Allah madaukin sarki ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida huwa allazi واحدة ne guda daya ran wa kenan annabi adam Allah ya ce wata alamin ha ha daga jikin wannan rai guda daya Allah ya sanya matarsa ita cewa hawa aka ciro kashinsa na haƙarƙari lamfasashe aka halarci matarsa da shi kama an ya Allah ya Allah da yasa annabi Adam da yake cikin aljanna ai ko ba mata zai rayu me yasa ka halitta masa mata sai Allah ya ce li yaskuna ilaiha don ya samu natsuwa a wajenta kenan wannan ya nuna dan adam ko aljanna aka sa shi in bai da mata ba zai samu natsuwa ba annabi adam aljanna zai zauna amma aljannar ma aka ce a sama masa mata dan ya su. to idan aljanna ma kana da bukatar mata dan ka su, to ya kuke tsammanin goro a cikin gari ya mai idan goro aljanna ma yana da matsala to me kike tsammani a yamai akwai matsala ko babu idan ya kalli yadda rayuwar goma ta za ka tausaya masa kun san dalili bai da tabbas na abincin da zai ci tana yawa ce a ayyuka da kuɗi zai je gidan dafa abinci da ake sayarwa to da damuna Allah ya ga dama sai a fara ruwa tun da asuba ruwan ba zai dauke ba sai karfe biyu sai muka yi da za a je a siyo karshe sai ka ga goro yana kan karfi ba sama da riga sai dai ya juya ya juya ya yi hama wurin doguwar hama zai mai hawaye ya ce yau za a yi tsiya a garin nan ina ce wata tsiya za a yi sai hakar mai sharfi mutum bai gaya ma man da bala'i bai kamata a yi akwai goro da bala'i ya masa yawa ya ce wallahi wanda ya san inda kafan mala'ikan nan yake wanda za a hura kiyama ta tsaya da ya hura kafan a ranar kaddara ya je ɗakin abinci ya samu abincin abincin da ake sayarwa a restaurant daidai yake da abincin da aka dafa a gida ɗauki cokalin da aka ci abincin da shi kawai ƙoshiyar da aka ci abincin mutum nawa suka sa wannan cokalin a bakin su duka su musulmai ne da adamu da ibrahim da okonko da jonathan da birkila da da da da yanzu wannan cokalin tare da sai ne da cokalin mai gida wanda yara ma ba a bari su ta ba idan zai shigo cikin gida ya sallama amarya ta ce wa alaikum salam da muryar ta nan mai daɗi ka ji muryar har da wani ke jahudi ke jahudi a ciki mai gida ke in kana sa ka sai ka aika gobe na kwace kan kaji ba wakil zai zai martaba in ta kai yanzu karfe tara ka kwanta ta shi mutuna ka taba ganin mai gida yana kwace akan ganin masu sa aka wata kama. sai dai amarya ta masa kafar soyayya wanda ita dan masa kafa ta dan hada da rayuwar gona akwai wata wata kuma yanzu sosai ba dan zaka ji tausayin sa ba sai bai da lafiya an gaishe da gida lura ce za ta annabi adam lokacin da shekan ya kiyaye masa da aka tsine wa shaitan albarka a suratul daha ana rama Allah ya ce wa kullu ya adam wa kullu ya haza lalle wannan shaitan da kake gani a duhun laka abokin gaban ka ne ita Allah gaban matar ka ne saboda haka kai taka tsantsan fala yukrijan da kuma min aljannati kar ka yadda kai sakaci ka ba shi dama har ya fita ku daga gidan aljanna a kai ku duniya idan ka bari aka baro aljanna aka taho duniya fata shika to kai za ka sha wahala banda matar ba ku taskaya ku sha wuya ku biyuwa a fata shiƙa fala yi ku janna kuma kar ka bari a fito da ku kai da matar ku zo duniya in kuka zo duniya fata shiƙa kai za ka sha wuya me yasa Allah ya faɗa wa annabi Adam in ya bari aka dawo duniya shi zai sha wuya ba matar ba saboda a shari'ar Allah namiji shi aka ɗora wa ɗaukar nauyin matar idan namiji aka ɗora wa ɗaukar nauyin matar kenan aka bar duniya ba zai sha wahala namiji ko mata namiji ne zai sha wahala sai Allah ya ce masa inda laka Allah ta ju'a fiha a nan aljanna akwai abinci ba za ka zauna da yunwa ba wala ta'ara sannan ba za ka yi tsarki ka rasa tufafi ba akwai tufafi a nan aljanna hmm. wa annaka la tazma'u fiha sannan ba za ka ji kishin ruwa aljanna ba domin akwai ruwa wala tadha sannan rana ba za ta daki kanka ba akwai gida akwai muhalli inda za ka zauna ba za ka rinka wata gara da yara na nan ka ba kenan wayannan matsaloli in ka zo duniya za ka haru da shi abinci sai an nemo kuma kai za ka nemo ba matar ba tufafi sai an nemo kuma kai za ka nemo ba matar ba ruwa sai an nemo kuma kai za ka nemo ba matar ba muhalli sai an nema kuma kai za ka nema ba matar ba saboda haka fala yukuri janna kuma min aljannati fatashka Allah ya ce karka bari shedan ya fito ku daga aljanna an zo duniya zaka sha wuya kenan dama a shari'ar Allah kai namiji kai aka dora wa kai aiki ka wahala kai aka dora wa ka wahala domin iyalanka su ji daɗi ka wahala domin matarka ta ji daɗi ka wahala domin 'ya'yanka su ji daɗi ka je ka yi buge-buge ka samo ka kawo ka tafi kai aikin gwamnati ko kai noma ko kafinta ko kira ko saƙa ko sassaka ko dukanci ko acaba ko keke nafe ko ko ko ko yan ma jako za ka je ka je ka yi jako ka samo kai ne ka kawo wata tana ina tana gida Allah sarki matan mu na Amurka Allah ya kara muku tsawon kwana maza nawa ke ɗauke a ɗawainiyar matansu je saudiya ka ga abin da zai baka sha'awa ai kuna zuwa aikin hajji da kun ji an ce wata hajiya ta mata a saudiya kar ka tambayi kowa ya afirka shi. yar ne da ka ana cikin hajiya ta mata ya afirka shi. to ya zai balarabe matarsa ta mata? duk inda za a je kafar ta. da kayan shi ya kasa ya tsare shi da amurka bai san lura da mata ba ku je kama idan za a yi tsawani, ka tsaya bakin kofar ba ka gani idan balarabe ya zo da matarsa da an zuwa an ce ah, masha Allah masha Allah na da kuna an da ku idan akwai jariri sai ta miƙa mashi sai karba ya sai ɗan shakarta ta hannu sai ta miƙa mashi sai makani takalma sai ta cire sai ta miƙa mashi sai karɓa ya ƙara makalewa ita ba abin da za ta rike ya ce na'am na sai ta wuce gaba shi kuma yana ina yana baya haka za su je suna ɗawafi yana kakkare ta da ka matsa kusa za ka ta zai ta da ce hurma hurma yana hurma hurma ba to amma da mun kai ne zo da matar dan Najeriya ko dan Nijar da sun zo kofar ɗakin kama sai su to alika an iso yanzu ke yake shiga tana ni in shiga ta wancan kowa idan an kammala mu haɗu a darun tafiya ko a haɗa ko darun tafiya an ji baiwa Allah wannan fa mai kokarin da aka zo kama tare da shi ne wani tun daga gida za a raba hanya mai kokarin

ya ce tashi mu je ke kin fi sani wanda ya kamata ya ɗauko ta a mota a zo ƙofar supermarket za a sai kayan abinci ha idan zai tafi za a ce masa kare kashe motar saboda in ta dawo ba ta so ta samu motar ta yi ɗumi tana so ta samu motar da sanyi saboda la la la la la al-mukayyaf mashhur za a yi mukayyaf mashhur bayan su na kuɗi sannan su shiga shi zai keke da yana turawa ita kuma tana duba duk abin da ta yi madara in wannan turo wani an kalas kalas shi zai ake biyan biyan ta wuce ta ta shiga idan ya biya shi zai turo ya zo ya bude buɗin mota ya rinka shiryawa in ya gama ya rufe sannan ya shiga ya tuka ta ana zuwa kofar gida da ta fita sai ta wuce shi za a bari ya rinka jino kayan yana shigowa da shi cikin gida ita yake ta kawai ta wuce zuwa falo ta bar wato ac a kunne falo ya yi sanyi ta zauna akan wata kato kujera 3 ta ɗauko remote control ta kunna talabijin ta ce ta'abana halis wanda ta'abana halis wani kuma wanda ta'abana halis wani wanda ake rubuta ba ita ta gaji tun sai yanzu wanda ita gaji tare Allah ya kawo ya burka idan ita matar sai ta su kuma tsara sannan to wanke da zanya ta bushe sannan ka ta mai da ita gari ka bushe kun addu'a za ki san wasu ce ta'abana halis idan kai aure kana da mata shi ne dole ka sama mata muhalli da za ta zauna kai ba ma kana aurenta ba ko ka sake ta ba wani ya mutu ba za ta yi ko za ta ida ba sanda take ida kai za ka ba ta inda za ta zauna saboda ta da musulunci yau mata kai za ka ba ta wurin zama sallama Qur'ani yace askiluhunna askiluhunna min haythu sakan hunna mace ko kun sake ta ku zaunar da ita inji Allah min haitu sakantum inda kuka zauna min wujudikum gurgurun wadatar ku inji Allah madaukakin sarki to balle in ana aure yayin da take matar ka wajibi ne akan ka kabata a sukuna kabata me a sukuna wurin zama inda za ta zauna idan kana da wadata in mata biyu ne kowace gina mata gidanta daban in baka da hali yi musu gida ɗaya amma kowace ɗakin ta daban ɗakin ta daban ɗakin ta daban kicin ɗinta daban ban ɗakinta daban idan baka da hali haɗa su a ɗakin baki da ɗakin yara amma kowace ɗakin ta daban kicin ɗinta daban ban ɗakin ta daban in ba hali ka haɗa su a kicin amma kowace ɗakin ta daban banɗakin ta daban ba a haɗa mata biyu a banɗaki da sai larura ta shigo na kuma lamarin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kara kawo wada amin ko san dalilin da za ba haɗa mata biyu a banɗaki banɗaki shi yake haɗa fada a cikin su yanzu da kana da wani ya sai kawo amarya in kana cikin sa amarya ɗan duniya ka aure ka sani ba ta san yadda za ta raba ka da wani girma ba tare da ka gane ba kawai sai ta kai ka da rana kana kasuwa kawai sai ta buga maka waya kana ɗauka sai ta fashe da kuka da ce cikin ta yake ciwo cikin ta ya kulle ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji sai aka ka taso ana rage ɗan lada lafiya kana ina fa lafiya ya ba lafiya uwar gida ba ta saba gani kana dawa da rana ba yanzu sai ka ka yi me ka dawo sai ta tana mamaki tana a ah, baban su biya shi ne dawo da rana sai ka da iko Allah kana shiga ɗakin amarya sai ka samu ta sha wanka ta sha ado ta sha kwalliya ta sha meko ta kashe ɗaurin ɗan kwali ɗan kwali ya kalli kudu maso arewa ta sa turaren wuta ɗaki ya yi ƙanshi kana zuwa sai ka ka tana dariya lafiya ba sai mun yi ciki kina ciwo ba ta ce wallahi ba ciki na da yake ciwo ba ni dai Allah ya jarrabe ni da san ka da kaunar ka wallahi kana tafiya da zikirin ba da ni kamar zan yi aminar da ya za'i ka zo dai inganka ganka shi yasa na bugawa da ka da Allah ka yafe mu sai da sake rubuce ka sai ka ce hankali inda zai tsare mutuncin su ya kare mutuncin su Allah ka gafarta mana bayan ka saba musu muhalli ba nan ya tsaya ba kai za ka saba musu abinci bayan ka saba musu abinci kai za ka saba musu tufafi alqur'ani mai girma yace walwalidatu walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilina mata ko miji shi miji bai ya haihuwa sai dai haihu aka ce to kai da ba ka yi haihu jariri sai dai haihu maka to ga aikin da Allah ya dora maka ita Allah ya dora mata aikin haihu jariri ta dau ciki ta haihu Allah ya sa a sauka lafiya to kai ko da aka dora maka Allah ya ce musu kunna ciyar da ita da yayanta kai za ka ka ciyar da ita kuma ka ciyar da wa da yayanta wa ya gaya maka an baka dama ka dauko 'yar mutane ka bata don yi wa baraka ciyar da ba wa ya ce maka an baka dama ka aure 'yar mutane ita za ta ciyar da kanta kai ka ɗora wa nauyin ka ciyar da ita idan kana da wadata kawo mata abinci na kasaita duk ranar juma'a samu wani katar abu a yanka ba kana da kuɗi ba kamin ka shigo gida wasu yanka kun zabi su dinga ka gida in ba zabuwa kai talaka da sai ka kawo kamin zabuwa an samu sauki ko ba samu sauki ba gwargwadon wata daga Allah ya ɗora maka ka ciyar da ita in kana da hali ka ciyar da ita abincin ka sai ka in baka da hali gwargwadon abin da Allah ya baka ko ta ka kuɗi ko ta ka albashi a wata ko 'yan kasuwa ce tana da dukiya ba ce ita za ta ciyar da kanta ba kai za ka ciyar da ita ko naman miya ta saya maka sadaka sai Allah zai bata lada a maza ku san da wannan Haƙƙin ku ne ciyar da matan ku Allah ya ce wa ke su wata hudu bi ma'aru kuma ku tubatar da su gwagwarin wadatar ku wani yanzu ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasu Allah ma haƙƙu zaunati a hadina alaihi menene haƙƙin matar ɗayan mu a kansa manzon Allah ya ce na farko an tuje ma haji za ta yi idan ka ci ka ciyar da ita abinda da kake ci ka ciyar da ita mu haka jira haka yake yi ba har da yawai ana nan an kafa majalisa a bakin kasuwa ya banta da miyar kuka da wake da ruwa tuni a layi shi kuma yana san bakin kasuwa mai doya da kwai za ta kawo ita yawuwa kawo sa doya da kwai samun ta dala da ni ka za ta wanda ko zabuwa ta ce zama ta dama ne na fi sha'awar zabuwa samun cinya da haƙarƙari kaɗai ya cinye doya sai jaka ɗaya da rabi ya cinye cinye da haka ɗari zama ɗaya ya cinye jaka biyar zuwa jaka bakwai amma yana jiwa da matarsa akan jaka ɗaya kudin ce a gida shi yasa ya kaga mijin ya yi kulkul ya yi dumul dumul kamar zakarar gona matar tana can a bushe ko jini ba ta wannan azalimi ne ko ba azalimi ba ne da kwai da biredi har da indomi don ma ana cin amanar mata yana dawa ya ce yawwa ba ni rabin ne'. samun gwangwanin madara guda ɗaya wai shi kare a jikin mata gwangwanin madara kwai guda bakwai a fashe su a sa albasa wadatacciya a tsawoya su a jiri a faranti ya ke ya bar matarsa da yayan da suna suna cin bukin abinci kuma ana son aljanna a lahira kai wallahi alahira aljanna sai dai aljana a ba aljanna dan zalunci kana zagi shugabanni ba ta adalci kai kana adalci a gidanka akwai mugu mara adalci gaban ka da kai ka zama shugaban kasar Nijar ba sai ta Allah ya damu ba in dai ma saka ba yi mata adalci ba ƴaƴan ka kai ba baka yi mata adalci ba wa za ka yi adalci a ya ka tufatantar da ita da ka ɗinka tufafi nawa na cikin mu zai ɗinka tufasar goma bai ɗinka a matarsa sau uku ba in duniya da gaskiya da mace da namiji wa ke da bukatar abinci mai gina jiki mai kare jini kai kake zubar da jini ko yadda kake zubar da jini karshen wata kai kake haihuwa ko yadda kake haihuwa tana zubar da jini ko ba zubar da jini da kai ne ita wa biyu bukatar tufafi ba ita ce take bukatar kwalliya ba ita 'yan kwalliya yar kwalisa qur'ani ya awa man yunashu fil wa huwa da khisal ghayru ita wace yar kwalliya ce da kwalisa inda Allah ya ce cikin kwalliya take rayuwa ka sama mata man shafawa da fatan jikinta za ta yi laushi ka kawo mata tunani da na shafawa a hamata da na shafawa a jiki da na fesawa a riga da tunanin wuta yadda koyaushe cikin kashi take ka kawo hoda ka kawo kazar ka kawo jambaki ka kawo jagira ka biya kudin kitso ka biya kudin lalle ka biya ka biya ka biya ka biya amma ka bata ba ka ruwa da ita dan da ba za ka sha'awar mata a wajen ba ta shi ba ta wata kyau wannan ba matar banza da kake kashe kuɗi matar ka ta fi ta kyau ta samu kuɗin banza da ta gyara kanta matar ka baka gyara ta ba da ka gyara matar ka ta fi ta kyau wannan matsayin ce ma da ba ta sa hijabi kafar matsayin ce kana gani kamar tana sheki da za ka kama ya da kasan ka kama kata ko kata ko azara azara Allah mata aure mai sa hijabi da lullubi sirri hijabi ya ƙara san jikinta ya laushi ya yi shaiki very soft and smooth amma sai yi wa mata kisan buri kuke kai an ka ranawa wa ala al-maruni lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qadam wadatar kai ji Allah malauki abinda karfin ka bai kai ba Allah bai kura maka amma ka tabbatar ka yi abinda wadatar ka ta yadda kar ka bambanta ka da rayuwar iyalinka abincin ka daban su daban tufafin ka daban su daban ba matar ka ba ce matar ka ana so ne ka tausaya mata ka nuna mata kauna ka nuna mata tausayi ka nuna mata jin kai annabi in ya shigo gida ga matarsa na shara sai ya dauki tsintsiya a yi da shi Allahu akbar kai waye yanzu da ma ka sai ka ce dan kala ta ce dan ta ce ba dan ta ce bai zama dan kanta ce ta ce wani mai kima ba lokaci musu albarka matan mu Allah ya musu albarka matan ya mai Allah ya muku albarka Allah ya zaune da ku lafiya da mazajen ku Allah ya buɗa wa mazajen ku kofofin arziki su kai ku maka su kai ku umra su saya muku huda su saya muku dashi. su su su su su 아가씨 아가씨 Nobody, he wants to accept. الله اكبر طب وجاد هلا انا قلب انا هذا الله اكبر الا الله الا الله محمد Rasulullah. Muslim as as His name is Francois. His name is Francis before he became Islam. Now when he converted Islam, which name do you like so much? He went to the name Abdul Francis to Abdul Allah!